da kwana bakwai hajiya to ya ce amma ta yi tsawon rai ne tun farkon ita ke ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai ta ci mu annabawa da yawa ta ci mu waliyai da yawa har ta zo zamanin annabi shekara dubu bakwai dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai hajiya malama kammala mutu wanda tana nan tun tana rayuwar daɗi har ta kusa ta mutu ta ta kusa ta mutu sai ta gaya ma 'ya'yanta a sa ta cin akwati a kai ta garin madina da annabi a gaya ma annabin ya ce a ce kawai ta malwatu ta harusu ya mata sallah <laughs> ta gaji <laughs> annabi ibrahim duk ta gan su annabi musa ta gan su annabi haruna ta gan su da mun ka zamanin da aure da karo dan nan da hamana duk a zamanin duk ta gani har zo sabar asabul kahfi su annabi isa duk ta gan su ta ce a sata a annashi a sata ta yi annashi a kai ta wajen alzalama a ce ta mutu a madina a isalin janaza a kawo alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka yi bayani muka rubuta a title namu wannan ƙarin bayani ne da fashin baki game da kisan tarihin ita sayyada ta malmatu a shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da sha bakwai da kwana bakwai da sakan bakwai wacce shi ɗan uwa sheikh malam usman kusfa rigirigi ya yi bayani wanda wannan bayanin nashi ya tayar da hankali a social media ana ta kaya kaya kaya kaya ana ta kace na ce ni abin da ke bani mamaki da mutane wai shin idan aka ce haza min amrillah aka ce wannan daga cikin al'amarin Allah ne shin kana kallon Allah inna la yaf'alu ma yurid fa Allah shi ke aikata abin da ya ga dama idan aka ce abu ne daga Allah kuna ganin wai wannan abin ba zai yiwu bane in aka ce wannan abu ne daga Allah a shin kuna kallon hakan ba zai yiwu bane to saboda haka ƴan uwa zan tabbatar ma da ainihin mutane da suke kokonto ko kuma ganin cewa ba yadda za a yi mutum ya samu irin wannan falalan ko ya tsawon rai har ya zamanta cewa an samu haka tattare da shi to insha Allahu rabbi a za mu nuna ma 'yan uwa mu kuma karanta inda aka sama ɗaya daga cikin magabata wanda ya yi tsawon rai ya yi tsawon rai ya yi zamani da annabi musa ya zo ya zamani da annabi isa sannan ya zamani da annabi muhammadu waye wannan shine kidir eh, wannan dai kidir waɗansu sun ce annabi ne waɗansu kuma sun ce waliyi ne amma abdan min ibadina allah ya kira shi bawa daga cikin bayanmu. eh wanda allah ya ce wa allamna wa min ladunna ilma daga wurin muka muka koyar da shi mu mu ne malaman shi to wannan kidir insha allahu rabbi zan karanta mana inda a cikin wannan littafi na duratun nasihina inda kidir wanda ya zamani da annabi musa ya zo ya zamani da annabi isa ya zamani da annabi muhammadu har manzon allah yi wafati yana raye wanda kuma zan karanta a cikin littafin da na ga haka ko mu tabbatar da allah zai iya yin haka allah zai iya yi ma halitta tsawon rai allah ya yi wa maciji tsawon rai Allah ya ma kunkuru tsawon rai za ka iya samun kunkuru mai shekara dubu goma kunkuru za ka iya samun kada wannan kada mai shekara dubu takwas dubu biyar za ka iya samu ga dabbobi nan ma Allah ya musu wannan to dan adam ne Allah ba zai iya ba wannan baiwar ya bar shi ya ɗauki wani lokaci mai tsawo ba tare da ya mutu ba saboda haka zan karanta muku insha Allah rabbi eh, wannan wuri insha Allah amma ina ganin bari mu fara daga daga farkon kissa bari mu fara daga farkon kissan eh, bari mu fara daga farkon kissan muna tunani uh, Na'am. Farkon kisan shine a hadisin da Abdullahi bin Abbas ya rawaito Allah ya kara masa yadda annahu lamma qaruba wafatun nabi lokacin da wafatun manzon Allah ya kusata amara bilalan manzon Allah ya ba bilal umarni an yunadiyan nasa ya kira mutane lissalati dan sallah banada sai ya kira mutane fashtama sai mutane suka taru almuhajiru na mutanen makka wanda suka yi hijira wal ansaru da mutanen madina ila masjid rasulullahi zuwa masallacin manzon Allah wa sallara ataini manzon Allah ya salla raka'a biyu kafifataini masu sauki bin nasu da mutane summa sa'idal minbara sannan manzon Allah ya hau minbari fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alayhi ya ba Allah wa khataba manzon Allah ya kuduba khutbatan kuduba baligatan mai isarwa wajilat min halqulub wanda zuciya sai da ta girgiza wa bakat min hal uyunu idanuwa sai da suka kuka sun makala sai anabi ce ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmi inni kuntu lakum nabiyya na kasance annabi a gare ku wa nasihan sannan na kasance ainihin mai nasiha a gare ku wada iyan ilallahi na kasance mai kiran ku zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wa kuntu lakum kal aki al mushfiq na kasance a gare ku kaman dan uwa almushfik mai tsananin tausayi na kasance wal'abin rahimi kamar uba mai tsayin tausayin ƴaƴansa man kana zalau indi mazlima duk wanda ya san na taba zaluntar sa fal yaqum ya miƙe wal yaqtasi minni ya rama qabla al qisasi yawm al qiyama fil qiyamati kamarin al qiyama a tsaye da ni ni a matsayina na annabi a ce za a rama duka a jikina ko za a rama zalunci falam yaqum ilayhi ahadun ba wanda ya miƙe hatta kala ha saniyan wa salisa sai da annabi ya faɗa su biyu yau ya faɗa na uku fa qama rajulun yuqadu lahu ukasha sai wani mutum ya miƙe da ake kira ukasha bin muhsin fa wa kafa bayna yadayi annabi ya tsaya gaban manzon Allah fa qala sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansan uwana da ubana izuwa gare ka ya annabin Allah laula annaka na shatta laula annaka na shatta na maratan ba da maratin ba dan ka maimaita wannan abin magana ba marra bayan marra ba ma kuntu aqdimu ala shay'in min dalika wallahi da ban gabato ba a bisa kowane abu cikin wannan lamarin walakar kuntu ma na kasance tare da kai fi gazwati badar mun ji yakin badar jarar naƙati naƙataka taguwata ta makoci taguwarka fa nazaltu anin naqati sai na sauko akan taguwata wa danautu minka nazo kusa da kai hatta uqabbila faka zaka dan in sumbaci ainihin cinyarka wa rafatal sai ka daga wannan bulalar alladhi tadribu bihi naqata wanda kake nuna ma wannan taguwar ta karanta sauri li sur'ati dan sauri fil mashi a cikin tafiya wa darabta bihi hasirati sai ka dake ni anan kugura fala adri amdan kana minka ya rasulullah amma ban sani ba haka kai da gangan ya annabin Allah am aratta bihi darba naqatika <clears throat> ko kai ne dukan taguwar ka ne bakalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce hasha ya okasha tur ya okasha ba zai iya yiwuwa ba tur ya okasha <clears throat> an yi ta'ammadaka rasulullahi bidarbi annabi ya dake ka da ganganci faqalan nabi sai mun zalla ce li bilal ga bilal ya bilal ya kai bilal in dalik ila manzili ka tafi gidana in dalik ila manzili fadima ka tafi gidan fadima fata'atini bi kabiri ka zo min da bulala da nake tafiya yaki da ita fakaraja Bilal. sai bilal ya fita minal masjid daga masallaci wa yadu ala ra'asi hannunsa a kansa faqala yace ji haza rasulullahi wannan annabi ne udiyar qisas aka ce za a rama duka jikinsa min nafsihi faqara a baba fadima sai je kankusa kofar fadima faqalat fadima sai fadima ta ce man alal bab waya kofa faqala sai ce jitu nazo ne liqabi da rasulullahi ki bani bulalar da manzo Allah ke tafiya ki da ita faqalat fadima to sai fadima ta ce ya bilalu ya bilalu sai fadima ta ce ya bilalu ya bilalu ma Nau abi bil qabid mi babana zai da bulalar da baya amsa siran da za ta fi yaki qala sai ce ya faɗi ma inna a baki qisas lalle mahaifinki an ce za a rama duka jikin shi min nafsihi za a rama duka jikin jikinsa fa ta faɗi ma sai fadi ma tace ya bilalu ya kai bilalu man allazi ya ɗiba kalbu an yaktasa rasulillah waye zuciyarsa za ta yi daɗi ya rama duka jikin manzon Allah fa akaza bilalul qabida sai annabi sai bilal ya ansa wannan bulala wa da kalal masjida ya shiga masallaci wa da fal qabida ya miƙa wannan bulala ila rasulullahi zuwa manzon Allah war rasul shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam war rasul shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da fahu ila ukasha sai miƙa wannan bulala zuwa ukasha ma nadarahu abubakar yayin da sayyidina abubakar ya kalla ukasha wa umar da umar kama sai suka miƙe faƙala sai suka ce ya ukasha ya kai ukasha Na nubai ne dai ka gamu a gabanka faktassi minna karama duka a jikinmu wala wala eh, wala eh, minan nabi kar karama duka a jikin manzan Allah faqala rasulullahi sai manzan Allah sallallahu alaihi ce ce da ku zauna kada arafa Allah makanu kuma Allah san darajanku. ku ali sai sayyidina ali ya miƙe radiyallahu anhu faqala yace ya ukasha ya kai ukasha ana fil hayati ni ina raye bai bayna yadayn nabi nan gaban annabi la ya ɗibu kalbi zuciyata ba za ta yi daɗi ba an taktassa min rasulullah kara mu duka jikin manzon Allah fa haza wannan bayana ne wa baɗani wannan kuma ciki na ne faktasi minni kara mu duka a jikina biya duka da hannunka ni ka da ke ni biya duka da hannunka wa qala sai manzo Allah ce ya ali ya kai ali kad Allahu makanaka Allah ya san darajanka wani biyu ka annabin ka ma ya san darajarka maqamal hasan wal husain sai su al hasan da husain sai suka miƙe faƙala sai suka ce ya okasha alasta anta ta'rifuna shin baka san mu bane an nasib da rasulullahi muna jikokin manzon Allah war qisasu minna rama duka jikin mu kal qisasu min rasulullahi kamar rama duka jikin manzon Allah ne faqala lahuma rasulillah sai manzon Allah ya ce musu iqoda ya qurrata ainayya ku zauna ya ku sanyi idanuwana sun maƙalar nabiyu sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya okasha kai okasha idrib in kunta dariba ka dake ni in zaka daka ka. faƙala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah da rabta ne sanda ka ke ni wa ana arun an saubi ai babu kaya a jikina saboda haka sai ka cire kayan ka zan rama dukan faka shafa rasulullahi an thawbihi manzon Allah ya cire kayansa Fasahar muslimu da musulmai suka fashe da ihu a masallaci bil buka'i da kuka falamma nazara ukashatu ila bayadi jismin rasuli yayin da okashe ya kalli hasken fatan jikin manzon Allah sallallahu in kabba alai kawai sai ya kifu a bayan manzon Allah wa qabbala zaharahu ya sumbaci bayan manzon Allah wa qala yace fi ruhi ya rasulullah fanshan ruhi na gare ka ya annabin Allah man yadibu qalbuhu waye zuciyarsa za ta yi mai daɗi an yaktasa minka ya rasulullah a ce wai ya rama duka jikinka wa inna ma fa'altuhu na aikata haka ne raja'an saboda ina kauna anya masa jisimi bi ka jiki na ya shafa jikinka sharifi madaukaki wa ya fazu ni rabbi ubangiji na ya kiyaye ni bi hurmatika makka ya kiyaye ni minan daga shiga wuta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce ala ku saurara ala ku saurara sai da kowa hankalin shaidawa sai annabi ya ce man yuhibbu an yanzura ila ahadil jannati duk wanda yake so ya ga dan aljanna fal yanzur ila hadha shakhs ya kalla wannan wannan mutumin faqamal muslimuna sai musulmai suka miƙe yuqabbiluna baina ainihi suna sumbantan gaban idanun okasha wa yaquluna suna cewa duba laka aljanna ta yi daɗi gare ka niltar darajati ka samu daraja al'ula madaukakiya murafaqata muhammadin shine zama abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil jannati a cikin aljanna sai malam yace ha ta kare Kala Ibn Mas'udin sai Ibn Mas'ud ya ce lamma da natu wafatun dabi yayin da wafatun manzon Allah ya kusata. Jama'a na annabi ya tara mu fi baiti ummi na Aisha a cikin gidan uwar mu Aisha. Sun ba nazara ilaina sai manzon Allah ya kalle mu. Fadami at ainahu idanun shiga baki dai suka fara fitar da hawaye. Wa kala sai ce marhaban bikum rahimakumullahu rahimakumullahu ina lalai da ku ya ku sahabbai na Allah ya ji kanku. Usikum bi taqwallahi ina muku wasiya ku ji tsoron Allah. wa da'atihi da biyayya ga Allah qaddana al-firaqu haqiqa rabuwa tsakanina da ku ya kusata wa qarubal munqalibu ila Allah juyawa izuwa ga Allah ya kusa wa ilal jannatil mawa izuwa ga aljanna matattaran alkhairi idan na mutu falyagsilni falyugassilni ali aliyu shi zai mun wanka Allahu akbar aliyu shi zai mun wanka idan na mutu in na koma ga Allah falyugassilni ali aliyu shi zai mun wanka wala subbal ma sauran ruwan da ya rage kuma wanda zai zuba shi shine alfadalu bin abbas shine fadalu dan abbas wa usamatu bin zaidin da usama dan zaid ah, wa kaffinuni sannan ku yi min likafani fi siyabi a cikin tufafin da na mutu a cikin sa in eh, shi in kun ga dama aw wullatin ko kuma a wani kayan ado ne yamaniya dan yaman bai da fari bai za ga saltun muni idan kun mu wanka da uni ku kyale ni ala sahiri kan gadona fi baiti a cikin ɗaki na haza wannan ala fi baiti ala shafiri lahadi a bisa gefen lahadi na ma'ana kabari na sun ma'akara juni sannan ku fitar da ni sun ma'akara ni sannan ku fita daga inda nake sun ma'ukuru ni sannan ku fita daga inda nake sa'atan awa ɗaya awwalu man yusalli alayya farkon wanda zai fara min sallah Allahu shine Allah azza wa jalla mai girma da buwaya kaji wanda Allah ke mai sallah Muhammadur Rasulullah wanda shi da yawa wafati ma Allah ne mai sallah bayan Allah ya min sallah sun ba Jibril sannan Jibril ya zo shi kadai ya min sallah sun ba Mika'il sannan Mika'il ya zo shi ma shi kadai ya min sallah sun ba Israfilu sannan Israfil ya zo shi kadai ya min sallah sun ba Malakul Mauti sannan mala'ikan mutuwa ya zo ma'a tare da rundunarsa sun ba sa'irul mala'ika sannan sauran mala'iku sai zo su min sallah summa summa dukulu alayya sannan ku shigo inda nake faujan faujan jama'a jama'a wasallu alayya sai ku min sallah falan ma sami'u yayin da sahabbai suka ji firakan nabi rabuwa da annabi ta kusa sahu sai suka fara ku ihu wa bakau suna kuka wa suka ce ya rasulullahi ya annabin Allah anta rasuluna kai ne annabin mu wa jami'u shamlina kai ne ka hada duk wannan taron namu wa sultanu amrina kai ne shugaban duk wata al'amari namu fa iza zahabta idan ka tafi annaka ban mu fa ila man narji'u wurin wa zamu koma fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce taraktukun na bakku alal mahajjatil alal mahajja akan hanya wa dariqa da hanya albaida fara wa taraktu lakum izaini na bar muku masu wa'azi guda biyu naɗikan wa samitan akwai mai magana akwai kuma wanda yake shiru ban naɗiku mai magana alqur'anu shine shine shine shine alqur'ani wasamitu wanda yake shiru din almautu shine mutuwa idza ushkila alaikum amrun idan wani al'amari ya shige muku farji'u ila alqur'ani was sunna ku koma zuwa alqur'ani da hadisi wa idza kasat qulubukum idan zuciyarku ta kekashe an gane ko ah, idan zuciyarku ta kekashe na mutum ya ɗan goge falayyinuha to ku ainihin tausasa ta falayyinuha ku tausasa ta bil itibari da kula fi ahwalil mauti a cikin halayen mutuwa famari da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fara rashin lafiya fi akiri shahar safar a ƙarshen watan safar wa kana mari da manzo Allah ya kasance mara lafiya samaniyata ashara yawman har goma sha takwas hun nasu mutane suna zuwa suna gaida manzon Allah suna duba manzon Allah wa kana ibtida umar dihi ya kasance farkon rashin lafiyar manzon Allah allazi ma tafihi wanda ya mutu a cikin shi suda'an ciwon kai ne Arada lahu ya bujuro manzon Allah sallallahu alaihi wa bu isa alaihi salatu wassalam an aiko manzon Allah yawmal isnin ran litinin wa ma tafihi kuma yau fati ranar litinin falamma kana yawmal isnaini yayin da ranar litinin ta kasance sakulamar duhu sai rashin lafiyar man sai jikin manzon Allah yayi nauyi fa azzana bilal sai bilal ya kira sallah azana subhi sallan asuba wa qama bi babi rasulillahi yazo ya tsaya kobar gidan manzon Allah fa qala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ka fa qalat fadima sai fadima ta ce inna rasulullahi mashghulun bi nafsihi lalle fa jikin manzon Allah yayi tsanani fa da kala bilalul masjida sai bilal ya shiga masallaci walam yafham kalamaha amma bai iya fahimtar maganar Fadima ba ma asbara subhu yayin da gari ya dan fara haske haske a bilalun saniyan bilal ya ƙara zuwa karo na biyu wa qama bab ya tsaya a kofa fa qala kazalika ya ƙara faɗan assalamu alayka ya rasulullah fa sami'a rasulullahi sautahu sai manzo Allah ya ji muryarsa fa qala sai ce udkul ya bilal shigo ya bilal inni mashghulin bi nafsi lalle ni jikina ya mun tsanani na shagaltar jikina wasa kula alayya ya yi min nauyi maradi rashin lafiya na ya Bilal ya kai Bilal mur ababakarin ba abubakar umarni an yi salliya bin nasi sallah wa mutane kaga can annabi ya ce na aliyu shi zai mai wanka anan kuma gashi kuma manzala ya ce na abubakar ya ja sallah kaga kowanne da matsayin shi an fahimta ko fakaraje bilal bakiyan Bilal ya fita yana mai kuka wawada a yaduhu ya ɗaura hannunsa ala ra'asihi a kansa wa huwa yunadi yana cewa wa masibatahu ya masibata wanki da raja'ahu ya ainihin kaunata ta yanke wanki sara zaharahu bayana ya karye ya laitani ya kai tona jini ummi ina ma uwata bata haife ni ba fada kalal masjid ya shiga masallaci faƙala sai ce ya ababakarin ya abubakar inna rasulallahi lalle manzo Allah ya amurka an tusalle bin nasi yana baka umarni kai sallah wa mutane wa huwa mashghulun bi nafsihi jikin manzon Allah yayi tsanani jikin manzon Allah yayi tsani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ja mutane sallah an fahimta ko ka ja mutane sallah falan a abubakar mihraba rasulillahi khaliyan yayin da sayyidina abubakar ya ga wurin sallan manzon Allah ya kadaita daga manzon Allah an gane ko lam malak nafsahu bai iya mallakan kansa ba fasaraka sai sayyidina abubakar ya ihu surakan ihu da ƙarfi wa karra magashiyan alaihi nan da nan ya faɗi sumamme fadajjal muslimu na ma'ahu musulmai suka fashe da kuka tare da sayyidina abubakar fasami annabiyu da jijahum annabi ya ji ihunsu faƙada sai ce ya faɗi ma ya faɗi ma ma haza siya wadda ji wani irin ihu da ke ji har da gurnani faƙala sai ta ce dajjal muslimuna li faqadika minhum wallahi musulmai ke ihu suke kuka saboda rashin ka a cikinsu. su fada a rasulullahi aliyan sai manzon Allah ya kira ali wal fadala bin abbasin da fadala dan abbas wattaka alaihi ma annabi yake shingida a jikinsu ya daddafa su faka raja ilal masjid annabi ya fito masallaci wasalla bihim rakatain annabi ya sallan nan raka'a biyu da kyar da kyar da kyar da kyar alfajara na alfajir min yawmil isnai na ranar litinin summa tawalla bi wajihi sannan manzo Allah ya fuskanto da fuskansa ilan da ta zuwa mutane fa ya yace ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmai an tumfi wa illa ku kuna cikin bankwanan Allah wa kanafihi da kuma kulawa ta Allah alaikum bi taqwallah na hore ku da jin tsoron Allah wa da'ati da biyayyan Allah fa inni mufariqu dunya ni manzon Allah zan bar duniya wa hadha awwal yawmi min al-akhirah yau din nan shine rana ta ta farko a lahira wa akhir yawmi min ad-dunya yau kuma shine rana ta ta karshe a duniya Allahu akbar Faƙama sai manzon Allah ya miƙe wa zahaba ila baiti ya tafi gidansa. Fa Allahu ila malagil mauti Allah ya wahayi zuwa ga mala'ikan mutuwa. An habit ila habibi ka sauka izuwa masoyina bi a suratin da mafi kyawun sura. Warfik ka sauƙaƙa bihi fi kabri ruhi wurin ɗaukar ransa. Fa in ajina laka in ya maka izini an ta da kula kashe ka ɗauko ran fa da kulka shiga. wa in lam yazal laga in bai maka izini ba falata da kul kar ka shiga warji ka dawo kaga annabin da shi sai da aka nemi izinin shi ma aka daukar shi Muhammadu Rasulullah ya zamu ce annabi Muhammadu mutum ne kaman mu wanda shi da mala'ika ya je daukar ransa sai da ya nemi izinin sa kuma sai da Allah ya ce a nemi izinin sa an gane ko wa habadan la fa habadan malakul mauti fa malakul mauti sai bala'ikan mutuwa ya sauko ala suratin a arabiyin a bisa suran wani balaraban ƙauye an gane ko faƙala sai ya ce assalamu alaikum ya ala baitin nubuwa wa ma'adanin risala aminci allah tabbata a gare ku ya ku yan gidan annabta ya ku ma'adanin ma'adanin aike a adukul in shigo fa faɗi matu sai ma ta amsa ba sai ta ce ya abadallahi ya bawon Allah inna rasulallahi lalle manzon Allah mashgulin bi nafsihi jikin shi yayi tsanani sun mana manada asaniyata sannan ya ƙara kira karo na uku faƙala sai ya ce assalamu alaikum ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ku ya annabin Allah wa ya ahla baitin nubuwa ya ku yan gidan annabta a adkul in shigo fasami a sautahu sai manzon Allah ya ji murya shi faƙala sai ya faɗi ma yake faɗi ma man alal bab waye a bakin kofa faƙala sai ta ce rajulun a arabi wani mutumin ƙauye ne na da ya yi kira na farko ba ƙultu na ce masa inna rasulallahi mashgulin bi nafsi jikin manzan Allah ya yi tsanani sun mana da sani salisata sannan ya kira na uku fa ƙultu mislahu na ƙara gaya mai jikinka ya yi tsanani fa nazara ilayya nazaratan amma wannan wannan balaraban ƙauyen da ya kalle ni wani irin kallo fak sha'ara jaldi sai da fatan sai da ainihin fatan jikina ta motsa gashin jikina sai da ya motsa wa kafa kalbi sai da zuciyata ta shiga cikin tsoro war ta'adat firas wabta war ta'adat fu'adi sai da zuciyata ta karkada wata gayyara launi sai da launi na ya canza faƙala sai ya ce a tadirina man huwa ya faɗi ma shin kin san waye wannan ya faɗi ma ƙalat la ta ce a'a ya babana ƙala sai annabi ya ce huwa hazimul huwa hajimul lazzati shine mai rushe jin daɗi wa qadiu shahawati shine mai yanke sha'awa wa mufarriqul jama'ati shike raba shike raba mutum da jama'a wa mukarribu dur shike rushe duk wani ainihin gida da ake zama wa mu'ammirul quburi shike raye kabarbara fabakat fadima sai fadima ta fashe da kuka radiyallahu anha buka'an shadida kuka mai tsanani faqalat sirti ya wailata ya kai tona limauti katimin katimil anbiya a ce yau cakamakin annabawa ne zai koma ga Allah wa hu ya masibata ya masibata lima mata khairul atkiya saboda wanda ya fi kowa tsoron Allah zai yi wa Fati. walin kidai sayyidul asfiya saboda yankewar shugaban masu tsarki na duniya wa hasarata ya asarata Linke il wahayi saboda yankewan wahayi Mina sama'i daga sama faqad faqad hurmat faqad hurmat yawma daga yau an haramta min min ka jin magana ka kenan ya rasulullah wala asma'u ba'da yawmi salamaka daga yau ba zan ƙara jin sallaman ka ba faqala zai manzala ce la tabiki kake kuka fa innaki awwalu hali luhuqan bi domin nan alkiyama daga na fito daga cikin kabari na ke ce farkon wacce zamu fara haduwa da ke ya faɗi ma sun makala sai annabi ya ce udkul ya ma ya udkur ka shiga ya ce mai udkul ka shiga fada kala sai ya shiga shiwa malakul mauti udkul ya malakal mauti sai ka shiga wanda kala sai ya shiga faqala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai malaika azra'il ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabin Allah sai ya ce wa alaikumus salam ya malakal mauti amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai ma mala'ikan mutuwa sai annabi ya tambaye malakul mauti ajita za'iran am qabidan ka zo ziyara ne ko ka zo daukar rai ne ajita za'iran am ka zo ziyara ne ko ka zo daukar rai ne faƙala sai mala'ika a zara'il ce ji ito za'iran wa ƙabidan in azantali na zo ziyara ne kuma na zo ɗaukar rai ne in kamin izini kaga annaban da kaɗai ran shi sai da aka nemi izini tukunna aka ɗauka muhammadin rasulullah wa illa fa arje in baka min izini ba zan koma faƙara sai manzo Allah ya ce ya malakal mauti ya kai mala'ikan mutuwa ya malakal mauti ya kai mala'ikan mutuwa aina tarakta jibrila ina ka bar jibrilu faƙala sai ce taraktuhu fis sama'i duniya na bai shi a saman duniya wal mala'ikatu da mala'iku ya uzunahu suna masa ta'aziyya falam yalbas bai zauna ba sa'atan awa ɗaya hatta habada jibrilu sai da jibrilu ya sauko wajalasa inda ra'asihi ya zauna a saman ransa a saman kansa faƙala sai ya ce alam ta alam shin baka sani ne annal amara kowane al'amari a annal amara kad karuba al'amarin komawa na ga Allah ya kusa faƙala sai ce bala ya rasulallah na sani ya annabin Allah basharani basharani ma li inda Allah min alkara bashirni sai ce to kaman bishara ma li inda Allah min alkarama abin da zan haɗu da shi daga wurin Allah na ainihin karama an fahimta faƙala sai ce inna abwabas sama'i lalle ƙofofin sama fiti hata haƙiƙa an kulle su wal mala'ikatu ga mala an buɗe su wal mala'ikatu ga mala'iku su fufan sahu sahu yantadhiruna suna sauraron ka fis sama'i a cikin sama li ruhika ruhinka wa abwabul jinani ƙofofin aljanna kuma hata an buɗe ta wal huru ga matan aljanna kullu ha ga baki ɗayan ta zayyana sun yi ado an fahimta ko sun yi menene sun yi ado an fahimta ko ga nan sun yi ado suna jiran zuwanka faƙala sai manzon Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah sun maƙala sa ne ce bashirni ya jibrilu kai min bishara ya jibrilu Kai kaifa kunu ummati yawmal qiyama ya al'ummata za ta kasance ran alqiyama qala sai ya ce ubashiruka ina maka bishara annallaha Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah madaukakin sarki kala ya ce inni haramtul jannata haƙiƙa na haramta aljanna ala sa'iril anbiya bisa sauran annabawa hatta ta dukula anta sai ka shiga kai wa haramtuha Allah ya ce na haramta aljanna ala sa'iril umami a bisa sauran al'umma ta ta dukula ummatuka sai al'ummarka ta ta shiga faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce al'ana daba kalbi a yanzu ne zuciya ta yi min daɗi wa zala gammi bakin ciki na yi menene ya gushe sun makala sannan ya ce ya malakal mauti ya mala'ikan mutuwa udni minni zo kusa da ni fadana sai mala'ikan mutuwa ya zo kusa da manzon Allah yu'aliju yana ƙoƙarin yadda zai magance qabda ya fitar da ruhin manzon Allah falamma balagar ruhu minhu a asurrata yayin da ruhin manzon Allah ya zo cibiya qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya jibrilu ya jibrilu ma ashadda miraratil mauti menene ya kai mafi ɗacin fitar rai fawalla jibril sai jibril ya kautar da wajen fuskansa anu bai kalli ya daina kallon manzo Allah fa kala sai annabi ya kara cewa ya jibrilu akarahta nazara ilayya ila wajhi yanzu ba baka son ka hada idanu da ni fa kala sai jibril ya ce ya habiballah ya masoyin Allah man ya diku kalbu wa ya zuciyarsa za a wajhika ya kalla fuskanka wa an tafi sakaratul mauti kana cikin dimuwar mutuwa duk da manzon Allah bai shiga dimuwar mutuwa ba kala anas bin malikin anas bin malikin yace kana ruhun nabi ruhin annabi ya kasance fi sadarihi a kirjin manzon Allah amma duk da haka wa huwa ya kula annabi yana cewa usikum bis salati ina baku wasiya ku rike sallah usikum bis salati ina baku wasiya da ku rike sallah wa ma malakat aymanukum da abin da hannun damanku suka mallaka fa ma bariha manzo Allah bai gushe ba yusi bihima yana ba da wasiya da sallah da kuma ainihin rike abin da hannun dama suka mallaka bayi kenan hattan kaza kalamu har sai da maganar manzon Allah ya yanke wa qala ali sai imamu ali ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi akiri nafsihi abin da naga annabi ya faɗa a ƙarshen numfashinsa har raka shafataihi marrataini annabi ya ya motsa ainihin labbansa sau biyu falqaitu sam'i sai na jefa ji na fasamituhu ya yaqulu sai na ji yana cewa kifatan ina tsoro ummati ummati al'ummata al'ummata faƙubi da rasulullah sai aka ɗauki ran manzon Allah yawmal isnin ranar litinin min shahr rabiul awwal a watan rabiul awwal ya zo a rabiul awwal ya koma ga rabiul awwal sai mawaƙi ke cewa falau kanatid dunya ta li wahidin lakana rasulillahi fiha mukhallada falau kanatid dunya da ce duniya tana kasancewa ta tadumu zata dawo wahidin ga wani lakana rasulullahi da manzala ya kasance fiye a cikin duniya mukalladin abin dawwamawa wani ya an rawaito anna aliyan lallai imama ali wada rasulullahi ala sariri ya ɗaura manzan Allah akan gado to ga inda muke so mu kawo muku muhalli shari mun dauko kisan ne saboda mutane su ji sanadiyar da muka ce akwai mutumin da ya yi zamani da annabi Musa yazo zo zamani da annabi Isa sannan yazo zo zamani da annabi Muhammadu inda har za a iya samun haka to za a iya samun wacce ta yi wancan tsawon ran, domin a cikin lamarin Allah ba wani abu bane mai wahala to gashi na mun kawo daidai wuri amma mun karanta kisa tun daga farko saboda al'umma su karu da wannan wafatin sai na rasulullahi domin annabi yana cewa hayati kairul lakum wa mamati kairul lakum rayuwa ta alkhairi ce a gare ku sannan wafati na ma alkhairi ne a gare ku to ga wurin nan an zo wurin warwiya an rawaito anna aliyan lalle imamu ali wada'a wada'a wada'a rasulullahi ya sanya manzon Allah alal sariri kan gado li yughsilahu saboda ya ma annabi wanka kamar da annabi ya ce inni wa fati alzimin wanka fa iza hatifin sai ga wata murya min zawiyatul baiti a can gefen gida a wani lungu na cikin gidan bi ala sautin da mafi ɗaukakan murya tana cewa la tugassilu muhammadan kada ku wanke muhammadu kada ku mai wanka fa innahu dahirun mudaharun ai manzon Allah mai mai tsarki ne abin tsarkakewa ka fi nafsi shay'un sai wani abu ya dan fada cikin zuciyar Imam Ali min zalika na wannan faqala Ali sai Imam Ali sai ya ce man anta waye kai kake cewa la tugassilu Muhammadan kar kuma annabi wanka fa inna nabiyya amarna bi zalika bacin annabi ya umarce mu cewa in yayi wafati mai wanka kuma ni Ali ni ni zan mai wanka fa iza bi hatifin akar yunadi sai ga wata murya kuma ta fito ta wani bangare daban tana cewa ya Ali ya Ali gassilu wanki annabi fa innal hatifal awwala domin muryar da ka ji ta farko kana iblisu iblis ne ya kasance alaihi la'ana tsinuwa ta tabbata a gare shi hasadan yana yin hasada ala muhammadin abu sanau muhammadu kada shigar da shi kabarin shi wankakke wa da Allah ya dukula muhammadun kabrahu magasula yana nufin Allah ya dukula kar ya shiga kar ya shiga Allah ya dukula kar ya shiga muhammadun annabi muhammad kabrahu kabarin shi magasula magasula abun wankewa faƙala ali sai ali ya ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi idan yayin nan akabarta ni ka bani labari anna iblisa alaihi la'ana lalle shedan tsinuwa ya tabbata a gare shi shine yace kar a wanke manzo Allah fa mana anta waye kai kala sai yace anal kidiru ni ne hadar ni ne kidir wanda ne zamani da annabi Musa hadartu janazata muhammadin nazo jana'izar manzon Allah fagasilhu wanki annabi fagassalahu ah, Salahu aliyu sai ali ya wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabbal ma'a al-fadl ibn abbas sauran ruwan ko fadl ibn abbas ya zuba sauran ruwan kamar da manzo Allah ya bada umarni wa usama bin zaidin da usama dan zaidu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda to ga inda kidir yayi zamani da annabi Musa yayi zamani da annabi Isa yayi zamani da annabi Muhammadu gashi har ya zo ma da shi aka yi jana'izan manzo Allah gashi mun kawo muku wannan kisan ne saboda ku gazgata a gazgata maganar shi Sheikh Malam Usman Kusba da ya magana kan sayyida ta malmatu ba abu ne wanda ake yin shashi faɗa ba akwai irin wa'annan abu sanan a rubuce a cikin littattafai eh kuma Malam Usman Kusba yayi alƙawari ni mun yi waya da shi mun yi magana da shi yayi alƙawari zai zo da kanshi ya buɗe littafi ya karanta muku kissan ta malmatu da kuma cikin littafin da kissan ta malmatu yake ƙara ma duniya ilimi kamar yadda ya ƙara muku ilimi akan garin garin nan na annan na Sheikh Ahmad At-Talili At-Tagazuti wanda wasu suka mai da shi izgili sai gashi ya fito muku da ilimi ya baku ilimi ya za ku san wannan garin a ƙasar Shehu Ahmad Tijani na'am ah, radiyallahu ta'ala anhu Jibrilu alaihi salam malaika Jibril Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda ya zo da abin kwalliya min aljannati daga aljanna wa kaffanuhu suka ainihin yi ma manzan Allah alkafani wa dafanu suka rufe manzan Allah fi hujjata Aisha a ɗakin Aisha lailatul arabi a daren Laraba wasa dallai tsakiyar dare wakila lailatul sulasa daren talata wahiya qa'imatun ala qabrin nabi Aisha ita ce farkon wacce ta fara zuwa kabarin manzan Allah ziyara ana na Aisha ita ce farkon wacce ta tsaya akan kabarin manzan Allah wahiya taqulu tana cewa ya man lam yalbasul harira ya wanda bai taba sa tufan hariri ba walam yanam alal furshi alwathiri bai taba kwanciya akan ah, shimfiɗa mai laushi ba ya man kharaja min ad-dunya walam yashba' badanuhu yashba' badanuhu badanahu ya wanda ya fita daga duniya bai taba cika cikin sa ba min kubzi sha'iri daga waina ta sha'ir ko gurasa ta sha'ir ya man ikhtara al-hasira ala sariri ya wanda ya zaba ya kwanta akan tabarma da ya kwanta akan gado ya man ya man lam yanam ah, diwalal layali ya wanda bai taba bacci cikin dare ba min kaufin sa'iri saboda tsoron wutar sa'ira to na aisha alaihi alaihi salamu ita ce farkon wacce ta fara zama ta fara zuwa ziyarar manzala sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine kissan kidir wanda na ce zan bayar Dark wanda yake gasgata cewa za a iya samun mutumin da zai iya kai wannan shekarun da izinin Allah kamar yadda aka samu saida ta balmatu to haka za aka samu kidir to idan an samu saida ta balmatu insha Allah rabbi wannan ba kai bane cikin lamarin Allah wannan sakon da muke iso muka so mu isar kenan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi